من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya kyakkyawan aiki wanda ya dace da shari'a alhali yana mai imani da Allah to wallahi za mu ba shi kyakkyawar rayuwa ta hanyar yarda da abin da Allah ya hukunta da wadatar zuci da dace a cikin ayyukan da'a kuma wallahi za mu saka musu alahira da sakamakon da ya fi abin da suke aikatawa na ayyukan ƙwarai.